Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin hantsi a yau ranar Talata 24 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an gudanar da taron bitar ayyukan farfado da al'amuran yau da kullum a yankin tafkin Chadi wanda ke kokarin murmurewa daga matsalolin Boko Haram da na canjin yanayi. Kamar kowace ranar Talata za ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. prime minister kasar Poland ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa na ƙulla ƙawance da ƙasashen da ke a shirye su tura tankokin yakin Leopard 2 da Jamus ta ƙera zuwa Ukraine. Ko da kuwa Jamus ɗin bata ba da izinin yin hakan ba a hukumace. Mateusz Morawiecki ya faɗawa manema labarai cewa Poland za ta nemi izinin Jamus amma neman amincewar Berlin na daga baya. Moroviyaski ya ce muna ƙara yin matsin lamba ga gwamnatin Berlin don samar da tankokin yakin Leopard 2. Wani mai magana da yawon gwamnatin Poland, Piotr Muller, daga baya ya faɗa wa gidan talabijin ɗin ƙasar cewa neman izinin Jamus wata babba alama ce kuma za su aiwatar da hakan a cikin kwanaki masu zuwa. shugaban kasar turkiyya ya nuna shakku sosai akan yadda kungiyar tsaron neto ke kara fadada bayan da ya gargada kasar sweden akan kada ta yi tsammanin samun goyon baya a kokarinta na zama mambar kungiyar kawancen sojojin biyo bayan zanga-zangar 'yan gwagwarmaya masu adawa da musulunci da kungiyoyin da ke goyon bayan kurdawa suka yi a ƙarshen makon jiya a birnin stockholm Shugaba rajiv Tayyip Erdogan ya caccaki zanga-zangar da Rasmus Paludan ya jagoranta inda ya kona alkur'ani a ranar Asabar yana mai cewa hakan cin fuska ne ga kowa musamman ma ga musulmi ya bayyana bacin ransa musamman ga hukumomin sweden da suka bari aka yi zanga-zangar a wajen ofishin jakadancin turkiya da ke stockholm a ƙarƙashin kariyar jami'an tsaro a jawabinsa na farko game da zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako erdogan ya ce a bayyane yake waɗanda suka bari aka aikata wannan ta'asa a gaban ofishin jakadancin ƙasarmu kada su sake sa ran ganin wani taimako daga gare mu akan buƙatar su ta neman zama mambar ƙungiyar neto yana mai cewa dole ne sweden ta yi tunanin sakamakon da zai biyo bayan barin zanga-zangar faludan hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka da ake kira fda a takaice ta ba da shawarar a koma yin rigakafin covid-19 sau ɗaya a shekara a ƙasar kamar yadda ake yi wa cutar murar flu a cikin wasu takardu da aka wallafa a yanar gizo a jiya litinin hukumar ta ce sabuwar dabarar za ta samar da hanya mai sauƙi ta yin rigakafin cutar coronavirus ana sa ran tattaunawa a kan batun kudirin a taron kwararru a fannin kimiyya a hukumar ta fda da za a yi a wannan makon da kwamitin masu ba da shawara na waje akan rigakafin hukumar ta fda ta ce yawancin amurkawa za su buƙaci allurar rigakafi su ɗaya a shekara don taimaka musu wajen kare su daga cutar coronavirus yayin da wasu ciki har da tsofaffi da ƙananan yara da waɗanda ba su da garkuwar jiki mai ƙarfi ta yi wasu bukaci allurar su biyu don samun karin kariya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A jamhuriyar Nijar jiya aka gudanar da taron wuni a birnin Yamai. da nufin bitar halin da ake ciki a game da ayyukan farfado da al'amuran yau da kullum a yankin tafkin chadi wanda ke kokarin murmurewa daga matsalolin boko haram da na canjin yanayi taron wanda hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ocha ta shirya shi tare da haɗin gwiwar ƙasashen norway da jamus lokaci ne na tattara ƙarin kuɗaɗe da za a yi amfani da su domin inganta rayuwar jama'a wakilin murya amurka sulamu barma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai. Ganin yadda ƙura ta lafa sosai a wurare da dama na yankin tafkin Chadi ya sa gwamnatocin ƙasashen da rikicin Boko Haram ya shafa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai wato OCHA suka buƙaci tallafin masu hannu da shuni domin farfado da harkokin yau da kullum mafarin bullo da wannan shiri a shekarar 2017 saboda haka taron na ya mai ke farawa da yin waiwaye in ji ministan ayyukan jin kan nijar alhaji lawan magashi wancan taro na biyu da aka yi sun hada dukiya da kayan aiki sun kai wannan karkara ta basankin lakca da kasar kamaru chad nigeria da nijar ne yau muka waye gari muka ce tunda allah ya sa wannan guri kura ta dan laba kaɗan kamata ya a taimaka ma mutanen karkara su koma kan tattalin arzikinsu da suka sani noma kiwo kamun kihi da sauran shi jihohin yobe da borno da adamawa ne yankunan da suka ɗanɗani kudar matsalolin boko haram a najeriya inda garuruwa da dama suka watse sanadiyar wannan masifa mataimakin gwamnan yobe idi barde shine ke wakiltar jihar ta yobe a wannan haduwa ka sabu na da mutum shekara kusan 100 ko 200 yana zanne fitina zo tasar masa a ce gari lokar gaban gaba ɗaya an kona kuma da kuma abin da gwamnati duk gaba ɗaya an kona abinda su shi kansa talaka shi an kona da duk abu da ka kasan da babu kaga wannan kalubalen dole kai a zaman kana shugaba ya ci damun ka ya za ka daddago da rayuwar al'umma nasu kuma daidai da kamata makwabtakar kudda kudda jihohin arewa maso gabashin najeriya ta yi sanadin yaduwar rikicin boko haram zuwa jihar difa a nan nishar inda dubun dubatar mutane suka tsinci kansu cikin yanayin ukuba wakilin sarkin boso abba gana wakil ya zo da shawarwarin da yake fatan ganin taron ya yi la'akari da su idan ka ba ma matasa abin hannunsu za su je su komo aikin su na da to wannan boko haram kin ba za su zo su yaudare su ba idan an duba sha'anin kuma maida mutane jama'a garurukan su kawai kara zube ne ana kaiwa kuma har yanzu dai akwai wadansu abubuwan da yake ba su tsoro mutum ba za a yi a kai su ba gidajensu babu wurin kwana mana kirki babu makaranta ba kuma likita ba kuma wajajen da za su yi kama kifinsu da nomansu da yake wani bangare na wannan zama zai mai da hankali wajen tattara kudaden ɗorewar ayyukan da aka sa gaba tuni wasu kasashe da ƙungiyoyin kasa da kasa suka yi alkawula in kun lura wanda ya fara magana eh, ta jamus ta ita ce shekarar bana 2023 za su ba da miliyan 100 na euro taimakon da za su bada wannan na union eh, european shi ma da ya tashi ya ce suna da wani babban asusu wata babban gidauniya mai kumshe da miliyar guda da miliyan 100 na euro su ma suka ce wannan bana daga bana za su kama kan yadda za a gina karkara. A cewar hukumar raya tafkin Chadi 'yan Najeriya sama da miliyan guda da dubu ɗari tara ne suka arce daga matsugunansu yayin da abin ya shafi wasu mutane dubu ɗari hudu da talatin da shida a Kamaru sannan a Chadi mutane dubu ɗari uku da goma sha biyu da 'yan kane suka hijira kamar yadda a Nijar abin ya tilasta wa mutane dubu ɗari biyu da ishirin da tara da 'yan kafucewa daga matsugunansu a wani lokacin da ake fama da matsalolin canjin yanayi. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulamu Muni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. An kashe mutane bakwai a wasu harbe-harbe guda biyu masu alaka da juna a jiya litinin a wata gona da kuma wani kamfanin motocin jigilar kaya a wani yanki da ke gabar teku a kudancin San Francisco kuma an kama mutumin da ake zargi da aikata harin a cewar jami'ai. Shugaban majalisar da ke kula da harkokin shugabancin yankin San Mateo, Dave Pine, ya ce an kashe mutane hudu a gonar. uku kuma a kamfanin motocin dakon kaya da ke wajen birnin half mumbai mai tazarar kilomita 48 kudu da san francisco nan take dai ba a san yadda harbe-harben a wuraren biyu suke da alaka ba ko da yake mr pine ya ce wanda ake zargi da harban ya yi aiki a ɗaya daga cikin masana'antar sanata mai wakiltar yankin a jihar california josh becker ya ce an kashe mutane a wasu harbe-harbe daban mai kula da gundumar san mateo david kalifa ya rubuta a shafinsa na twitter cewa an yi harbe-harben ne a wata gonar lemar kwado wasu 'yan bindiga sun bude wuta akan wata tashar motar bas a kudancin sudan a jiya litinin a cewar jami'ai inda suka kashe akalla mutum hudu lamarin da ya sa hukumomi suka sanya dokar ta ɓace ta tsawon wata guda Jami'ai a lardin South Kordofan sun ce harin da aka kai a babban birnin lardin Kadugli ya jikata akalla mutane hudu. Babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin wanda aka kai a daidai lokacin da mutanen da harin ya shafa suke kan hanyar zuwa yankunan da wata kungiyar 'yan tawaye ke rike da su kungiyar da ake kira Sudan People's Liberation Movement North a cewar kafafen yada labaran kasar. Musa Gabar Mahmud, mukaddashin gwamnan lardin South Kordofan, ya kira harin abin takaici, ya kuma yi alkawarin cewa hukumomin yankin ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen maido da tsaro da kwanciyar hankali a lardin. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar muna zuwa ziyara na addu'o'i ma 'yan uwanmu to sai yanzu aka zo aka ɗauki gurin an ce an ba da kirista an musu makabarta sun zagaya wajen yaya za mu yi mu zo mu yi addu'an ka gaba namu bane kamar yadda suka fito suka faɗa a jaridan daily trust ya sun tabbatar da cewa ya ba su hekta hamsin a cikin filin tun kafin zuwan usman dan mu ne wanda mai martaba yakubu bauchi ya kafa iyayenmu a wajen domin su tsare ga wajen gari mu barade ne kai ina tabbatar maka yanzu haka akwai na wanda take da take aure a Legas magana da muke da kai kaga takan zo time to time tana zuwa tana ziyartar kabarin kakanta a wannan waje yau shirin na jihar bauchi ta arewa maso gabashin najeriya kuma takaddamar da ke neman kunno kai tsakanin mazauna garin yolan bayara akan hakkin mallakar filin makabarta shine batun da za mu taɓo a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci madala masare garin Yolan Bayara wani yanki ne mai nisan kilomita kimanin goma sha biyar daga garin Bauchi fadar gwamnatin jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya. kuma gari ne da al'ummar musulmi da mabiya addinin Krista suka kwashe shekaru suna zaune lami lafiya da juna. amma wannan zaman lafiya na fuskantar barazana a 'yan kwanakin nan biyo bayan bacin mallakar filin makabarta a yankin tsakanin mabiya addinan guda biyu sunana honorable habu wala tsohon kansila a karamar hukumar bauchi a yanzu haka halin da muka tsinci kanmu a ciki ranar tara ga wata da tim kwamiti na a karkashin jagorancin mai girma fiti gwamna ya sun je wannan fili washe gari muka zo muka rubuta domin sanar da gwamnati ta dakatar da wannan abu wannan fili namu ne na iyayenmu ne da kakanninmu kuma a zamanin da ka sani cewa ba a ba a da makabarta ana biso ne a cikin gidaje kuma wura wannan guri gidaje ne kuma akwai iyayenmu da kakanninmu wanda suka riga mu gidan gaskiya suna kwance a wannan gu da zaran an zo an ce an ɗauki wata addini ba na musulunci ba aka bata filin makabarta a wannan guri muna zuwa ziyara na addu'o'i ma 'yan uwanmu to sai yanzu aka zo aka ɗauki gurin an ce an ba da krista an musu makabarta sun zagaye wajen yaya za mu yi mu zo mu yi addu'an ka gaba namu bane don haka muke kira da ita gwamnati wannan makabartan ba mun hana ma krista kar a ba su makabarta bane a'a su gwamnati ta dubi halin da muke ciki da yan uwanmu a wannan gu a kwance ta samar musu da wani guri mu muna goyon bayan a ba su makabarta muna kira da lallausan murya ga shi mai girma gwamna ba mu ki kyautansa ba amma wannan gun ya gane idan sun zo suna tonan kabarurukan kakanninmu mu fa ba za mu iya lamunta ba a gaskiya da a zo a samu wani gawan bai rube ba yana nan an zo an bar shi an tono wanda ba addinin su ɗaya ba ya zai da gawan sunana sani sarki yakubu kamar yadda suka fito suka faɗa a jaridan daily trust ya sun tabbatar da cewa ya ba su hekta hamsin a cikin filin tun kafin zuwan usman dan hodiyo mu ne wanda mai martaba yakubu bauchi ya kafa iyayenmu a wajen domin su tsare ga wajen gari mu barade ne asali mu magadan wajen mai girma gwamna abinda muke gaya masa shine wannan wajen yana da makabartan iyayenmu domin da a gida ake biso so yanzu kuma a ce an ba mu wani addini su je suna tone makabartun iyayenmu kuma suna sa nasu yanzu haka nan inda kakanninmu dan zuwan tsaya sai in addu'a amma idan an mai da shi makabarta na kirista ne so musulmi kuma baya da dama ya je yi addu'a a wajen sannan wata rana wata rana da su tono wani bawan Allah wanda jikinsa yana nan babu abin da ya taba shi kaga kuma su ba addinin su daya bane fili dai na mallakan gwamnati ne da mu muna biyayya wato abin da muke faɗa ma gwamnati shine ta ba su wani waje daban domin mun dade muna rigima da su akan filin yanzu kuma an ce an karba an bar su ga mangororin mu ga kabarurukan iyayen mu ga dabinan mu ga tsofin rijiyan mu a ce kuma yanzu ana an mai ba ma wasu ai ba dai ba za mu ji daɗi ba muna ce gwamnati ta canja wannan wajen domin samar da zaman lafiya kuma ta dakatar da kiristoci shiga wannan waje domin zaga filayen mu ba tare da izinin mu ba suna mana barazana da bindigogi mu muka san da fili aka yi gina asibitin bayara kuma har yanzu ba a biya mu diya ba muna roƙon gwamnati ma wannan asibitin ma ta biya mu diya to nan gaba a cikin shirin za mu je abin da dattawan yankin ke faɗi da kuma matsayar gwamnatin jihar Bauchi game da lamarin wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah Masare Alhaji Isa shine sarkin askan Yolan Bayara kuma guda cikin dattawan yankin ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan batu. Akalla yanzu dai ina da shekara hamsin a yau lambayara. Tun da ko da makabarta na musulmai ne ma muna duba ai idan makabarta ya cika kaga akan iya sake samun wani waje ne a sake a buɗe wani sabo. Balantana kuma ga difference da aka samu na addini da shauransu da kuma bukatu irin na yan uwan musulmai. Kai ina tabbatar maka yanzu haka akwai ƴana wanda take da take aure a Lagos magana da muke da kai kaga takan zo time to time tana zuwa tana ziyartar kabar barin kakanta a wannan waje to kaga a yanzu maganar da ake ciki idan an ce an karba an bada wasu ina za ta zo yi wannan ziyara kaga an samu idan ya samu matsala a wannan waje matsayin ku a mm. kungiyance menene matsayin ku Yawwa matsayin mu a kungiyance mm. waɗannan kristoci na bayarafa mutanen mu ne makwabtan mu ne muna zaune su lafiya muna harkan kasuwanci muna hulɗa mu komai da komai especially idan christmas ya zo mukan yi musu eh, eh, ziyara na murnar christmas in sallah ya zo suka yi mana ziyara na hafi sallah wannan duka sun sani ba wani ɓoyayyen abu bane saboda haka muna da farin ciki a dubi wani waje a basu akwai wurare da yawa inda musamman misali kamar jejin galambi za a iya zuwa ɗiba musu makabarta jejin galambi hekta nawa ne yana da yawa kai a baya ma a baya ma zaman da muke da su muna nuna musu idan suna da wata bukata na makabarta na gwamnati fa idan sun gayyace mutane yau lambar da mu je don mu taya su koka ma gwamnati ta sama musu inda ya dace su yi wannan su yi wannan makabarta nasu. amma gwamnatin jihar Bauchi ta magantu tare da yin bayani filla-filla akan matsayarta game da wannan al'amari. sunana comrade muktar gida ni ne babban mai ba gwamna shawara akan harkokin yada labarai da faɗakarwa gwamnati tana so ta sanar da al'umman jihar Bauchi cewa ta samu takarda na neman izinin samun fili daga kungiyar kiristoci na najeriya amma reshen jihar bauchi a ba su fili hekta hamsin domin su yi makabartansu a wannan wuri din wato a gunduman bayara da ke bayan babban asibiti na baya wato general hospital kuma wannan fili da ke wannan gurin gaba ɗaya fili ne da ya jibanci hekta wajen 470 to ana cikin wannan lamari sai gwamnati ta kafa wani babban kwamiti wanda ya gargashin mataimakin gwamnan jihar bauchi da distinguished sanata baba tela da kwararru a harkan fili da kuma safiyo je su duba wannan guri su gani domin ita abin da gwamnati take kullum idan za ta ba da filin. to dole ta duba menene ya jibanci filin na akwai rikici a kansa na gwamnati ne ko kuma akwai wasu abubuwa da zai hana a ba da wannan filin da matafin gwamna suka je suka duba da kwararru aka tattauna kuma ina so in sanarwa al'umman jihar bauchi cewa har yanzu ba an ba da wannan fili ba ne kuma kafin ma'aikatar filaye da safiyo ta ba da fili sai an bi abin da ake cewa ka'idodin ba da fili kuma idan fili na mutane ne to dole gwamnati ta biya kudin diya wa duk wanda aka karbi filinsa kuma gwamnati ta ce da musulmai da kirista wanda suke jihar bauchi kowa na da dama ya nemi fili domin ya yi abu na gida na kansa ko kuma wani abu na muhalli ko kuma wani abu na addininsa amma mutane su sani cewa sai in ta ba da dama kuma daman sai an bi ka'idodi kuma kamar yadda muka sani mai girma gwamnan jihar bauchi tun da ya zo kan garagar mulki shekara uku da rabi da suka wuce yana girmama addinan nan guda biyu musamman malamanmu da fastocinmu saboda haka a wannan yanayi mai girma gwamnan jihar bauchi da gwamnatinsa yana kira ga dukkan wani al'umma na yola bayara community da su kwantar da hankalinsu kada a tada wani tarzoma wannan ka'idoji na ake bi na ba da fili ba a riga aka ba da filin nan ba gwamnati ta san ita abin da ya gama domin ita ma ba ta so tashin hankali ba kuma za ta bi abin da ya dace kuma za a yi komin nan sha Allah a cikin ka'ida da kwanciyar hankali. Muktar Gidada kenan hadimin gwamnan jihar Bauchi game da hulɗa da jama'a da yada labarai. kuma shi shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata to madalla gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mana barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa kasashen duniya na ci gaba da turo jakadun da za su wakilce su a jamhuriyar Nijar, abinda ke fayyace matsayin diflomasiyyar kasar a idan duniya. jaridar ta ce na baya-baya su ne waɗanda a ƙarshen makon jiya suka gabatarwa shugaban ƙasa muhammad bazum takardun kama aiki a yayin wani bikin musamman da aka gudanar a fadarsa waɗanda suka haɗa da jakadan mali da na girka mai ofishi a dakar da na norway mai ofishi a bamako sai jakadan kanada shi ma mai ofishi a bamako jaridar nijar enter ebdo na cewa kotun hukunta laifukan soja ta sake buɗe zamanta a shari'ar da ake yi wa sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulkin daren talatin wayewar 31 ga watan maris na 2021 bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da korafin lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargi kan cewa kotun kanta bata halitta ba a bisa wasu hujjojin da suka ce idan aka yi la'akari da su kotun ba ta da hurumin yin wannan shari'a jaridar ta ce mutane akalla sattin da ake zargi ne ke gurfana a wannan shari'a mai cike da cece kuce inda wasu manyan sojoji suka fara fallasa bayanai masu karfi da ke kwatanta cewa gaskiya ne wasu sojoji sun yi yunkurin kifar da shugaba isu muhammadu kwanaki biyu kafin ya mika ragamar mulki ga muhammad bazum ko da yake wasu daga cikin waɗanda aka saurara sun musanta wannan zargi jaridar air info ta ce hukumomin kula da tsafta sun kama kwalayen lemon kwalba sama da dubu uku a kasuwannin jihar agades bayan da suka kaddamar da bincike a wuraren sayar da kayan abinci da shagunan ababen more rayuwa jaridar ta ce a take aka bizne waɗannan dubban kwalaye don kare jama'a daga sayan abubuwan da ka iya zame musu matsala domin masana sun bayyana cewa duk abincin da wa'adin amfani da shi ya shuɗe tamkar guba ce saboda haka hukumomin da'irar agares suka umarci jami'an ma'aikatar tsafta su yi abin da ya dace makarkare sharhin da jaridar lanketor da ke cewa jami'an tsaro sun cafke shugaban jam'iyyar crpd sulhu ibrahim gado wanda yanzu haka ke can tsare a cibiyar yaƙi da ta'addanci wato selil anti-terrorist sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To da a da Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Prime Ministan kasar Poland ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa na ƙulla ƙawance da ƙasashen da ke a shirye su tura tankokin yakin Leopard da Jamus ke ƙerawa zuwa Ukraine. Koda kuwa Jamus bata ba da izinin yin hakan ba a hukumace. Mateusz Morawiecki ya faɗawa manema labarai cewa Poland za ta nemi izinin Jamus, amma neman amincewar Berlin na daga baya. Shugaban ƙasar Turkiyya ya nuna shakku sosai akan yadda ƙungiyar tsaron NATO ke ƙara faɗaɗa bayan da ya gargaɗi ƙasar Sweden akan kada ta yi tsammanin samun goyon baya a ƙoƙarinta na zama mambar ƙungiyar ƙawancen sojin biyo bayan zanga-zangar 'yan gwagwarmaya masu adawa da musulunci da ƙungiyoyin da ke goyon bayan kurdawa suka yi a ƙarshen mako a birnin Stockholm. shugaban Recep Tayyip Erdogan ya caccaki zanga-zangar da Rasmus Paludan ya jagoranta inda ya kona alkur'ani a ranar Asabar. Yana mai cewa hakan cin fuska ne ga kowa musamman ma musulmi. Ya bayyana bacin ransa musamman ga hukumomin Sweden da suka bari aka yi zanga-zangar a wajen ofishin jakadancin Turkiyya da ke birnin Stockholm a ƙarƙashin kariyar jami'an tsaro. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ta ba da shawarar a koma yin rigakafin COVID-19 sau ɗaya a shekara a ƙasar kamar yadda ake yin rigakafin cutar murar flu. A cikin wasu takardu da aka wallafa a yanar gizo a jiya Litinin. hukumar ta ce sabuwar dabarar za ta samar da hanya mai sauki ta yin rigakafin cutar coronavirus ana sa ran tattaunawa a kan batun kudirin a taron kwararru a hukumar ta fda da za a yi a wannan makon da kwamitin masu ba da shawara na waje a kan rigakafin to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku agogon ghana da gmt ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma solomon abu da daidaita mana sauci da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu carl muhammad hafiz baballake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc